بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم أسكال أفريقيا تي في تري أدن دوك الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من دون اللوكشي بركة من sake saduwa a cikin shirin rayuwata da muke gaito muku manyan manyan malamai da mahukunta da 'yan kasuwa domin tattauna akan tarihin rayuwarsu da irin gwagwarmaya da suka da suke cikin ainihin ah, rayuwarsu a yau a cikin wannan shirin muna tare da babban malam wato ah, dr muhammad nazif inuwa daga tarayyar najeriya dakta muna maka maraba a cikin shirin rayuwata to ina godiya da samun dama da kuma gayyata ta da aka yi a cikin wannan shiri ah, barka ka dai to masha Allah dakta za mu fara wannan shirin daga alif ɗari tara da saba'in wanda shine eh, shekaran haihuwanku dakta duk lokacin da aka faɗi alif da ɗari tara da saba'in me yake faru zuwa kanka alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in shekarar alif ɗari tara da saba'in shekarar haihuwa ta ce kamar yadda yawanci za ka ga 'yan waɗannan shekarun ah, wani lokacin za ka ga wasu ma hasashe suke yi na shekaru amma alhamdulillahi ni a wannan shekarar aka haife ni a ah, ranar laraba kuma ranar sha takwas kenan ta kama ga watan goma ah, Mala za mu yi dakta eh, <clears throat> shi magana akan tarihin rayuwa ana farawa daga gida za mu samu mu ji kamalan da da iyaye mu fara da mahaifi misali to ni kamar yadda ka sani ko kuma watakila wasu wanda za su gani ko za su ji mu waɗanda suke 'yan ƙwariyar birnin kano mu mutanen gwale ne kuma gwale yanzu ƙaramar hukuma ce daga cikin ƙananan hukumomi wanda suke cikin birnin kano waɗannan ƙananan hukumomi guda takwas to gwale tana daga cikin ta kuma mahaifina kamar yadda na gani na taso yana cikin wata unguwa da ake kiranta ɗan dago a cikin ita gwale local government Ah, a cikin ɗan dagon ma a wani eh, lungu ne da yake tsarin eh, kano ah, ba dan da aka kyakketa ta ba aka yi sabon titi wanda ya taso tun daga tal'udu ya yi gidan sarki har ya yi kantin kwari za ga nan hanya ce guda ɗaya ƙarama kuma lungu ne don za ka ga mota ma ba ta bi gaskiya sosai saboda ƙarancinta sai dai masu babur kuma shi ma hagu da dama wani in yana wannan barin wani ba zai zo wannan barin ba saboda matsewar gurin um, to a cikin wannan lungun da ake cewa da shi sararin awaisu <laughs> to a nan ne aka haife ni kuma mahaifina a nan yake duk da akwai wani tarihin da yake komawa wani gun daban kamar yadda muke samun labari sun zauna a babban ɗaki wanda yake shine wanda yake kusa da kofar kudu inda babar mai martaba take yauwa a nan ah, so amma dai daga baya shi mahaifinmu da yake shine babba a cikin gida na shi wanda ya haife su sau da haka ya zauna a nan ɗan dago ah, kuma mahaifina ɗan kasuwa ne yauwa so saboda haka um, an haife ni a wannan shekarar da na faɗa 1970 kuma a gidanmu ba mu da yawa gaskiya uh, gaba mu a wajen mahaifinmu mu bakwai ne mu maza guda uku mata hudu yauwa kuma abin sha'awar sai ka ga ni ne kankani a cikin 'ya'yan gidanmu ni ne ɗa na ƙarshe da aka haifa ni ne ɗan auta <laughs> yauwa kuma ni ne mafi ƙarancin shekaru shi sa za ka ga zaman da mutum yake na tsawon shekaru tare da mahaifi duk da mu ya manyanta sosai kafin ya rasu amma dai ni ban waye da shi na lokacin da nake da hankali na ba domin ya rasu bayan an min kaciya da shekara ɗaya so abin dai akwai shakuwa sosai saboda eh, in ya zamanto baya nan nakan shiga cikin damuwa saboda na fi shakuwa da shi sosai saboda haka duk inda yake da ya dawo zan koma gurinsa wannan ta sa ma duk inda yake tare da ko abokansa eh, za ga ina gurin eh, nakan ji wasu hirarrakinsu nakan kuma ɗan ji wasu abu wasu abun nakan fahimta wani abun kuma ba na fahimta. Malam kuma ɓangaren mahaifiya ya alaƙa ya kasance ita an yi tsawon rayuwa tare ko kuma. tsawon rayuwa da ita. Ah, duk da da farko kafin rasuwar mahaifina um, ba ta tare da shi mahaifina kuma ita ma ni kaɗai ne a gurinta ah, ah, an bani labari ba ita ta gayan ba amma dai an ba labari an ce ta taɓa haifar wani yaron amma yana kankaniyar su sau da haka ni ne ɗanta wanda muka rayu da ita to amma ka san yanayi tun da bata tare da mahaifina dole ta yi aure a wani gurin to sai um, tsawon lokaci ma bayan na ɗan yi wayo ne ma ake kai ni gurinta to har na zo kuma ina iya zuwa gurinta zan tashi daga unguwanmu a kafa na tafi wata unguwa da ake cewa da ita kwalli <laughs> to a nan take haka so nakan je kuma dai har zuwa lokacin da allah isa ba sa tare da mijin eh, ya rasu shi ma wanda ta aura din to daga baya tana tare da ɗan uwanta wanda yake shine shiƙiƙinta, shi ma ina nan a sani mai nagge a yanzu kuma ina raye ma shi bai rasu ba amma dai ya ɗan yi shekaru sosai a duniya tana tare da shi lokacin da na yi aure to haka na ji na fi son ya zamanto muna tare da ita sau da aka sai na buƙaci ta dawo gurina duk da ka san yanayin su mutan da suna da kawaici ko ba sa son su yi tana niƙar surukai to ta yi ta kakkaucewa dai amma alhamdulahi da ƙarshe ta yadda mun zauna gani ga matata gata to haka muka zauna tsawon lokaci tare da ita har zuwa lokacin da Allah bani dama na ware mata mahallinta nata ita kaɗai so haka dai ah, zuwa lokacin da kuma Allah ya kawo rabuwa Allah ya kaddara sai ta rasu to Allah ya ji kansu da iyayen baki daya Wani zamu kuma kan ƴan uwa ce ku bakwai ne wanda mm. kai ne kusan na karshe mm. ya alaƙan ku tsakanin ku misali to ai da dai kamar yadda take ta ƴan uwantaka eh, wani lokaci za ga cewa na ƙarshe ya fi shaƙuwa da na biyu na biyu ya fi shaƙuwa da kaza ga cewa ni da yake da yake akwai ɗan gap sosai a tsakani na da ah, su sun min girma sosai eh. ba tsare kuna ba ne <laughs> ba ma yadda za mu iya wata Eh, alaƙa da su haka so ni zama na yafi a gida su kuma sun fi rayuwa a waje wanda na fi shakuwa da shi guda ɗaya ce wacce min ke dan kusa da ita amma ita ma ta bani shekaru mace ce to ita ce muka fi shakuwa da ita wannan ta sa ma ni ban da abokai eh, maza kwata-kwata da yawa sai ita sai kawayenta <laughs> haka muka muna tare da ita ko da yaushe eh. haka tunda zaman gida ya fi yawa in wani guri za mu je dai in za a fita da ita nima da ni za a fita haka haka dai Masha mm. za mu ɓangaren eh, karatu. Eh, daga ina aka fara? Normally akan fara da makarantun mm. allo da sauransu musamman wala ga shi gai cewa kai babban alaran ba ne <laughs> gaggaran So eh, la shakka cewa dole abin gida da alaka da irin tasowar da aka yi da alakan mutum da alƙur'ani tun yana karami Malai alakan ka da To ni yawanci gidanmu gaskiya mahaifina yana da alaka da malamai musamman malamai masu karantarwa a zaure kuma ina da alaka da manya-manyan shehunan ɗariƙa na jihar kano wanda suka shahara sannan kuma ina da alaka da manya-manyan alarammomi to ta samu 'ya'yan gidanmu damar da sun taso makaranta ake fara saka su ta karatun allo kuma za ga makarantun allon akwai su duk a yankunan mu dab da mu da ka fito daga gida tafiya ce kaɗan za ka yi ah, don makarantar da muka fara wanda na san ana riƙe hannuna a tafi da ni makarantar alaran mamalan sani a yana cikin wani lungu daga mu ɗan karya za ka yi kaɗan ka tafi ana cewa da lungun lungun tsira to a nan nan ike nan muka zo a nan aka fara kuma za ga karatun dama a soro ake yin sa so akwai wani sorin gidan wani marigayi alhaji bello a nan ne shi ne kamar nan ne za ka ce tsangayarsa soro ne akwai na ɗaya akwai na biyu har da na uku yana da lungu duk akwai ɗalibai su za ka ga eh, akwai na can ciki akwai na tsakiya akwai kuma na ƙarshe so akwai masu jira kuma akwai shi ma malamin da kansa yana zama tare da wasu tunda ina da gurin zaman sa da ka zo za ka ta inda ya al'adar da ke za ga buzaye ne ake ta tara su wani kan wani sai ga buzu wajen guda goma wani kan wani to a nan muka fara tun muna zuwa ana jin muna ji ana faɗa irin ana a karanta maka fatiha a karanta maka nasi irin su falaki haka tun muna jin wannan har muka zo za ka ji an ce yaro ya shiga allo yawa ba shi allo to sai ya zo a rubuta maka abu na farko da ake rubutawa na allo an baki wauzan ba allo baƙilallan hakuri Eh, haka dai ah, to tun a zuwa nan har muna nan muna nan ana ta zuwa sannan kuma akwai makarantar dare da ake zuwa na san islamiyya ce ita da dare ake yin ta bayan wannan makaranta ana yin ta ne da la'asar ana shiga ana yin sallar la'asar har zuwa dab da magarba sannan kuma akwai islamiyya ta dare da ake yi akwai wani malamin mu shi yana raye har yanzu ah, ana cewa da shi malam alkusa shine limamin hausawa a yanzu masallacin hausawa masallaci ne wanda yake tsoho a kano wanda ana dangana shi da abdullahi sika wani wanda ake ganin cewar asalinsu duk mutanen kamar da kamaroko suka zo to wannan a cikin akwai gidaje wanda ake yin karatuttuka din a saurayen gidajen mutum muna zuwa muyi ta bacci har muka zo muna iya zuwa mu ma muna jin abin da ake faɗa kuma mu ma muna da aji to haka so da haka dai rayuwar ta taso har bana na manta shi alarma malam sani ya tashi daga nan mu ya tsallaka akwai wani guri da muke cewa da shi bakin titi cikin lungunan mu in ka bi za ka tarar da akwai titi daya da ya fito daga mandawari ya taho wajen ofishin wakilin yamma ya zo karafka ciranci haka wannan titin to sai ya tsallaka inda muke cewa da shi bakin titi ya koma wani gidan to haka dai daga nan muke tahowa muke zuwa gurinsa ana yin karatu har mun zo muna mai kwanna la'asar din muna zuwa da safe ma lokacin duk ba mu shiga wata makaranta ba ma kowace iri ah, magana firamare ma bata taso ba eh, daga wannan islamiyya eh. sai magana karatun qur'ani masha Allah masha Allah ah, daga nan eh, yawanci ga cewa duk da wancan lokacin akwai kyamun ila karatun bukun ba sosai ake ake san shi ba shi sa kila ake daukar lokaci kafin a shiga ah, za mu ci yadda karatun boko shi ma ya kasance amma sai mu je fitar lokaci mu da sha Allah masu kallon barkamu dawo daga hutu rabu lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ga wanda suka tare shirin yanzu muna tattauna ne a cikin shirin rayuwata da babban bakon wato dr muhammad nazifi inuwa daga tarayyar najeriya dakta a kamu rabu lokaci muna magana a kan ido ka fara karatun allo da yadda abin ya kasance daga nan dakta idan aka yi shin an je makarantar boko ne ko kuma an fara karatun tafai ne ko kuma haɗawa aka yi ai duk wannan da nake maka magana lokaci ne na ƙuruciya ba ma isa in shiga firamare ba a wannan lokacin ah. yawwa to dan lokacin da ya kamata na shiga firamare daidai lokacin da mahaifi na ya rasu ne sau da haka na shiga wata sabuwar rayuwa ta maraici to amma kuma haka alhamdulahi akwai eh, kamar nutsuwa haka duk da karancin shekarun haka amma nutsuwa ta ɗin same ni wanda daga wannan makarantar eh, ta malam sani akwai wata makaranta a unguwanmu dai daban a wani tsallaken ta wani alaran mamalan ya haya to daga baya baya rasuwar mahaifina da tsawon lokaci a mai da ni waccan makarantar ah, mun fara ina zuwa da je zuwan safe mu je zuwan yamma sannan ko mu zo ah, makarantar islamiyya so tsawon lokaci shi ma daga baya akwai wani ma. wani mashahurin alarma a garin nan yawanci duk wanda suka yi hakan qur'ani za su san shi ana cewa da shi gwani daudu ina can ah, wajen police station na gwale gidansa kafin a karasa sa nan gidansa ike da kuma tsangayarsa to daga baya tun da shi mutumin mahaifina ne don ina tuna yakan zo gidanmu ya zo daidai inda ɗakin mahaifinmu yake da yake gidanmu yana da girman gaske haka a irin gidaje irin na da eh, to za ka ga gida ne yana da girma don kafin ka kai eh, kafin ka kai tsakar gidan ma gaskiya zaka ka ɗau lokaci tunda akwai farko akwai irin babban soro da ake masa kudanda wanda shine nan ga kofar gida da irin dakali din nan irin na da wanda ake zama to in ba lokacin sanyi ba ne ko zafi ko rana za ga akan yi shimfiɗa a zauna su mahaifinmu da shi da abokansa sannan inda ko ruwa ko kuma yanayi eh, akan shiga daga soro to wannan za ga bayan ka shige soron nan za ka tadda wani soron akwai ɗaki a cikinsa in ka shige shi za na yau ko baki ko wasu dai haka sannan za ka tarar da shamaki mun ce shamaki shine gurin ɗaura doki so akwai nan haka sannan za ka fice shamakin doki zaka ka tadda wani sora in ka tadda wannan sauran sannan za ka gangara za ka tarar da wani filin babba wanda yake da bishiyoyi ma a cikinsa haka da kuma ɗakuna to sannan sai ka kara gaba sannan za ka zo ka tarar da ita turakan mahaifinmu to wannan alarman na kan sani yakan zo ina tunawa za gan shi ya zo da kwagirinsa sai ya kafe sai yi sallama za a fito duk waɗanda suke matan mahaifinmu za su zo su gaishe shi sun gaishe shi sannan mu kuma a zo da mu ya mana addu'a to akwai babban wanmu ne farkon wanda ya fara karatu a gurinsa har ya yi sauka wanda na san lokacin da bayan saukarsa har yakan zo ibiya mahaifinmu karatu shi yayin namu kafin ya tafi kasuwa ikan zo ya biya masa karatu so ni kuma daga baya sai aka eh, kai ni can makarantarsa amma akwai wani abu da ya kamata a ce na faɗa wataƙila ko na manta lokacin da ake maganar haihuwa da yawa wasu za su yi ta jin sunana eh, muhammad nazifi eh, shine asalin sunan muhammad nazifi amma an fi sani na da nazifi duk wanda ya san nazifa ake cewa yanayi ne da mun bar unguwa mun tafi karatu mun waye kuma a takardu abin da yake rubuce kenan saboda haka sai ya zamanto muhammadu nazifi din ta fito to shi kansa wannan sunan wani malami ne wanda ike shi ma malami ne aminin mahaifinmu kuma ina girmama shi da yawa lokacin da aka haife ni shi aka ba wa dama aka ce zaɓi sunan da idaci. dace sai ce akwai wani shehin su eh. mai suna nazifi sai ya samu wannan suna ah. muhammad <laughs> nazifi malamin ah, yana nan a cikin lungun da zai kai kaman dawari kafin a yi wannan titin akwai gidan malam harazimi akwai bambanci tsakaninsa da akwai malam aliyu harazimi eh. na hausawa ah. akwai kuma wannan wannan daga baya ya tashi ya koma wajen gidan kankara Allah ya masa rasuwa shi ma to shi ya raɗa min wannan suna ya ce sunan shehi ne bari a samun wannan suna. Masha Allah, wadda da ka siffanta yanayin da gidan mahaifinku yake tsoro tsoro wajen ada dawakai da sauransu. Ah, normally da aka yi magana dawakai kamar abin yana da alaƙa ira da sarauta mm. ko an gada ko dai ko ba da sarauta. Me ya alaƙan eh, shi da sarauta? To, ah, akwai ah, Abdulmumini wanda shi ne wanda ya haifi kakanmu shi yana daga cikin mutane waɗanda ike suna da wasu irin abubuwa wanda Allah yi musu na baiwa kamar yadda muka sani a tarihi kuma iyayenmu suke gaya mana wannan zai dan ka san alaƙanmu ko da doki ko da wani abu haka lokacin da aka yi basasa a kano Ko wata basasa da aka yi da aka yi maganar yusufawa wanda um, an yi juyin mulki a kano har suka masu asalin sarauta suka bar kano kuma suka yi ta ƙoƙarin su samu yadda za su yi su dawo su karɓi mulkinsu shi yusuf kamar ɗan uwa ne na alu da ake cewa sarkin kano alu to shi wanda ya haifi kakanmu lokacin da su yusuf ha suke son su dawo kano sun nemi haɗin kan wasu wanda za su taimake su ko dai ta fuskar soja yaƙi kenan irin na wancan da fuskar ko kasuwanci ko wani abu tunda duk sanda za ka zo za ka kwaci mulkin da aka ƙwace maka kana buƙatar shiri to an ce musu in suka samu shi abdulmumini zai iya taimaka musu su kuma kamar yadda aka gaya mana suna wani guri ne asalin inda suke zaune a gindin a kusa da dala ne kusa da wannan gun da ake cewa dutsen dala to da aka zo aka gaya masa sai ce shi yanzu shekaru sun kama shi ba zai iya ba amma ga ɗansa shi ne wanda ya haifi babanmu to shi ne su yi ice to shi kenan zai ba da taimako ta fuskar soja ko fuskar mayaka da kuma makamin ma da za a amfani da shi dalilin da isa kenan ya baro cikin kano ya koma wani gari da ake cewa da shi tsamiyar kara nan ka bi hanyar gezawa ya zo ya shirya da shi da yaransa suka yi kere-keren da za su yi da waye lokacin da su yusufu suka taho sanda za a shigo kano ɗin to wannan shigo da za a yi kano kafin su ƙaraso shi yusuf ya rasu a kan hanya sai zamanto alu sai aka naɗa shi a matsayin shi ne zai jagoranci tafiyar kuma sannan in an ci nasarar shi ne dai sarkin dai tunda dai abin nan ɗinsu ne to ta wannan haka aka shigo kano abin da ya faru shi wanda ya haifi kakanmu ko kuma kakan namu ƙoƙarin da yi a wannan rigimar da aka yi wannan ta sa sai zamanto ya samu matsayi a cikin fadar kano aka kirkiri wani abu da ake cewa da shi mabuɗi, wanda ba yadda za a yi sarki ya fito sai ya fito ya ga gurin a iya fitowa ko ba za a iya fitowa ba <laughs> da wasu abubuwa to wannan shine asalin abin mm. eh, aka yi masa wannan mabudi wanda iyayenmu suna gaya mana duk wani da za a yi ko hakimi ko wane ne yawanci suna da ruwa a ciki in ana nemo wata alfarma sai an biyo ta kansu sai an yi yawa <laughs> to haka dai shi da sai haka to wannan daga wannan ne zaman to muna da alaka da da da dawaki domin ainihin gidan sarkin dutse wanda yake cikin sararin awaisu hmm. shi ba gidan sarauta ba ne na kakanmu ne amma dai ina da ya sukan ajiye dabbobinsu da kuma bayi da dai makamantansu to lokacin da kano tana haɗe da jigawa mm. wannan shi an ce bai ajima ba sosai mm. duk da dai ba san san da aka yi abin ba mm. ah, akwai wani hakimi daga cikin hakimai na jihar kano wanda gidansu na sarauta ya rushe sai aka nemi shi kakanmu ya ba da aron wannan gida in sun zo irin bikin sallah ɗinnan kwanan sallah sai su sauka da su da dawakansu da yaransu ah. to kaga wancan gidan yana gefe kenan to wannan ta nan ne mu muka zamanto muna da alaka da ah, da doki ko da wasu haka ah, ta abin nan wanda ya sa ni na taso ina sha'awar doki dan ni kaina na rike dawakai da dama eh, idan kiwon su sosai har na wani kaina wanda eh, a gidana ma ina da doki sannan ina da shi a filin sukwa a ah, yanzu daga 'yan shekarun nan ne gaskiya na haƙura amma da hawan sallah da ina yi Eh, ina yin hawan sallah sosai muna tafiya tare da ah, hakimin wudil makaman kano eh, so ina duk abin da ake na hawan sallah ina hawan daushe ina hawan nasa a ni ni da ya fusta su <laughs> so haka dai wannan dai shine asali shi sa zaka ga mu ana cewa da mu um, duk wanda zai ji sunan mahaifinmu zai ce da shi inuwa dan mabudi Eh, yauwa eh shi ake cewa da shi haka so ake ce sai a ce gidan alhaji inuwa dan mabudi wanda duk suke masu shekaru eh, sun san eh. wannan kuma wani abin da nake gaya maka akwai rigimar da ta taso wanda mu muna da girman mu da komai hmm. dan na jin lokacin ma na dawo daga sudan hmm. ko kuma ina can ne na zo na tadda wata rigima hmm. akan wannan gidan wanda an ta zuwa gurin sarkin kano marigayi ado bayero hmm. wanda an ta binkice a tabbatar da na sarauta ne har aka gano cewa lallai ba gidan sarauta ba ne lokacin wasu sun siyar da gurin nema to akwai wani kanin mahaifinmu eh, shine mai unguwar dan dago a lokacin ana cewa da shi mai unguwa sani hmm. ko shine yayi ta kokarin cewar sai an dawo da wannan abu saboda yana da tarihin ya san me ya faru kaza hmm. kaza haka karshe dai tunda an riga an yi abin da aka yi wani abin ba zai gyaru ba kawai eh. magana ta shiriri ce haka ana za mu koma bangaren karatu har yau yaushe aka fara karatun eh, primary school to ah, lokacin da na fara karatun primary sai bayan ma na yi sauka zuku ne kasan bisa ga al'ada ana yin sauka ta zuku akan ce tuntuni ana yin ta amma ba fa irin wacce ake nan a zo a ta biye ba wani ma bai san me ake biya masa ba kuma a biye maka qur'ani a cikin kwana talatin ba haka ake ba ita saukar zuku rubuta ake yi abinda ake sa ake cewa ita saukar zuku saboda ba hadda kake yi ba wani zai dinga rubuta kullum zai rubuta sumuni ya je a masa darasu ya zo ya biya gobe da safe wanke ya sake rubuta wani in an zo da yamma a sake masa darasu ya sake biyawa abin nan akwai kuma yau akwai wanda kuma za ga ina rubuta in zuƙun tafiyar ta yi tafiya sai dinga rubuta su ne bibbi bibbi kullum kullum yana rubuta rubu kenan mm, mm, mm, to ana nan ana nan mutum sai ka ga nan da nan sai ya sauke hikimar wannan ya zamanto ya rubuta qur'anin ga baki ɗayansa akan allo yana rubuta kaga hannunsa ya fada wajen rubutu sannan kuma idansa ya yi kwari zai iya ɗaukan takara'i karanta ko ina to daga sannan kuma sai a biyo wani yakan biyo da hadda wani ma ba hadda yake yi ba zai yi haddar amma ba zai dinga tilawa ba kawai ya haddace ya bashi ya haddace ya bashi zai ƙara yin sauka a haka ok din da haddace kuma zai zo sake yauwa shi kuma wannan ba za a dinga ba kullum ake yin rubutun ba akwai ranaku ko sati sau biyu hmm. ah, za ka ga wani yake yin haka to sannan kuma sai a dawo da hadda eh, to a wannan lokacin da mun riga na yi saukar zuƙo hmm. Ah, sannan na ma bar makarantar gwani daudu mm. ah, to a wannan lokacin ne na shiga ma'ahad wata makaranta ce ta kamar ita ce ta bokon zamani a wannan lokacin makarantar islamiyya ce ana dan wani abu na boko din amma harkar karatun islamiyya din ya fi yawa kuma duk yawancin yaran yankin mu duk sun yi wannan makarantar ah, irinsu Tumala eh, za mu tsaya kan ma'ahad idan mun zo shirin gaba za mu daura saboda lokaci insha Allah ta'ala. Masu kallo duka duka na lokaci muna halin sa sai da Allah ya sake haɗa mu da dakta a shirin gaba za mu daura a cikin tattauna akan eh, tarihin rayuwar su eh, dakta Muhammad Nazifi Inuwa. A ci a madadin abokan aiki na sai na gabatar shirin nake cewa ku ci kasancewa da Africa TV 3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.